yau muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin ga watan sha'aban hijira 1445 biyar wanda ya zo ɗaya ga watan march shekara ta ina daga nan jihar kaduna inda muke gabatar da taro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 na kuɗi na a cikin ajihuna da mataimaka na muka haɗa kuɗi muka ba su kuɗin data da kuɗin mota muka zauna da su muka yi shawarwari nan kuma na gayyato murja da 'yan uwanta masu yin tok tok mun zo mun zauna da su na ba su shawarwari na yi musu addu'a na kuma ba hanyoyi da zan ga cewa sun gyaru sun nutsu sun koma cikin hayyacinsu